Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar zaɓe a Najeriya ta fara shirye-shiryen yadda za ta gudanar da wasu gyare-gyare kafin babban zaben ƙasar na shekarar 2027. tawagar jami'an tsaron congo da suka makale a yankin goma sun fara ficewa hakanan za ku ji cewar isra'ila ta kai wani hari kan kungiyar masu tsatsauran ra'ayi a siriya yanzu kuma ga cikakkun labaran Hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta tabbatar da karɓar shawarwari daga wasu jigajigan 'yan siyasa a ƙasar kan su haɗe dukkanin zaɓukan ƙasar rana guda a wani taron masu ruwa da tsaki da shugaban hukumar ta ƙasar Farfesa Mahmud Yakubu ya jagoranta an tattauna batutuwa da dama da ke son kawo gyare-gyare kafin zaɓen shekarar 2027 cikinsu har da yin zaɓe a kwana guda da kammala shari'un zaɓe kafin rantsar da wanda ya nasara. kwamishinan zaɓe a hukumar ta inec ta najeriya muhammad haruna ya yi wa arafa hausa ƙarin bayani kama da gyare-gyaren suna so a yi duk zaɓuɓɓuka mu yi national that a uh, wanda za a yi na shugaban ƙasa da kuma na eh, membobin majalisa da kuma na senators hmm. muka yi wannan bayan sati ɗaya ko biyu sai mu yi na gwamnoni da majalisan states hmm. to su suna so ya haɗa komai da komai a yi a rana ɗaya yana cikin abubuwan da muka duba duk wanda aka yi zaɓe duk wani kes da za a kai kotu a gama kafin a rantsar da wanda za su yi so duk wayannan mun duduba mu ga yadda za a yi salin nan kuma suna son magana technology su ga an samu gyara sosai akan abin da ya faru da kasan nan wancan shekarar 2023 ana ta kace nake akan uploading da muka kasa yi a irin to ana cewa kila inec za ta bullo da wani tsari ta yadda ko daɗin najeriya ba shi da kati zai iya yin zaɓe ya ingancin wannan zance eh to shi ma yana nan akan amma ko ba ka da kati na pvc kenan Muhammad Haruna kwamishinan zaɓe a hukumar INEC kenan. To kwamitin amintattu na ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki inda ta tattauna batutuwan da suka shafi yankin da ma kasar baki daya wannan da yana zuwa ne daidai lokacin da shugaban kwamitin alhaji bashir dalhatu wazirin dutse ya nuna damuwa kan yadda lamuran tsaro ke kara taɓarɓarewa a yankin da kuma ƙalubalen tsangwama da 'yan arewa ke fuskanta a wasu sassan ƙasar, lamarin da ya ce na buƙatar haɗin kai wajen ɗaukar matakin da ya kamata hukumar kwana-kwana ta jihar borno ta ce ana kyautar zaton tsananin zafi ne ya haifar da tashin gobara da ta haddasa fashewa a rumbun aji makamai da ke barikin giwa na birnin maiduguri kamar yadda wata sanarwa da ta fitar ta tabbatar to sai dai sanarwar da ma'aikatar kula wato ma'aikatar yada labarai da kuma harkokin tsaron cikin gidan jihar ta fitar ta ce an shawo kan gobarar da ta tashi da misalin karfe goma da rabi na daren jiya laraba to duk dai daga najeriyan majalisar dokokin jihar neja ta ce tana shakku a game da yadda ake gudanar da wasu gidajen kula da marayu ba kan ka'ida ba a jihar tuni majalisar ta umarci ma'aikatar harkokin mata da ci gaban al'umma tare da hukumomin tsaro da su gudanar da bincike don samun cikakkun bayanai a game da waɗannan gidaje wakilinmu ismail karatu abdullahi na ɗauke da ci gaban labarin Umarnin ya biyo bayan wani kuduri ne da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Honorable Umar Nasir Baiko ya gabatar. inda ya bayyana mana dalilinsa na yin hakan da cewa akwai su gidaje wanda suka samu kansu sunan gidan marayu gwamnati ma bata ma san da zaman su ba Allah kadai san abin da ake mawayan nan yaran a wayannan gidajen wasu za sayar da su wasu za ci musu zarafi ga abubuwa nan da dama wannan na zuwa ne watanni uku da jami'an tsaro suka mika wasu yara 21 da aka yi yunkurin safarar su ga gwamnatin jihar Neja lamarin da ya sa gwamnatin ta bakin mataimakin gwamnan jihar Kwamar Yakubu Garba ta sha alwashin daukan mataki. Ba za mu lamunci duk wani abu da zai taɓa lafiya da walwalar al'ummar mu ba. Duk wanda muka samu da sake aikata makamancin haka zai ɗanɗana hudarsa. Yankin Suleja da ke jihar na ɗaya daga cikin inda aka fi kokawa da samun irin waɗannan gidajen marayu da ake alakanta su da zamewa maɓoyin yaran da ake satowa daga wurare da dama. Kan hakan ɗan gwagwarmaya daga yankin Comrade Sadiq Suleja ya ce. Mataki ne da ya yi daidai da ra'ayin mutane da yawa sosai idan ba duk ma ya kawo wannan bukata ba za ka iya ji wata rana wa'insu fasatattu sun je sun kona ko sun yi wani aika-aika masu gidajen marayu. na yi kokarin ji daga ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar amma hakan ya ci tura ismail karatu abdullahi abuja arifai hausa dubban 'yan kasar burkina faso sun taru a wagadugu da wasu biranen kasar domin gudanar da gangamin nuna goyon bayan su ga shugaban mulkin sojin ƙasar captain ibrahim Traore bayan wani gagarumin yunkurin juyin mulki da gwamnatin ƙasar ta ce an yi ghana ta kulla yarjejeniyar haƙar zinari da ƙarin wasu kamfanonin haƙar ma'adinai tara da za su rinka sayan kashi ashirin na zinarin da ƙasar ke haƙowa a wani yunkuri na bunƙasa fannin da kuma daidaita kuɗin ƙasar cd hawa halin gwangwazo na ɗauke da ci gaban labarin A shekarar 2022 ne Ghana ƙasa mafi arzikin zinari a nahiyar Afirka ta ƙulla yarjejeniyar haƙar ma'adinin da wasu kamfanoni hudu da nufin sayar masa da kashi ashirin na zinarin da suka haƙa a kowace shekara da kuɗin ƙasar CD. Ajiyar zinari da babban bankin Ghana ke yi ya tashi daga kusan tantar a shekarar 2022 zuwa tan fiye da 30 a watan Fabrairun shekarar 2025 wanda hakan ya taimaka wa asusun adana albarkatun ƙasar kaiwa dala biliyan tara da miliyan 400 a bana. Sabbin yarjejeniyoyi hanyoyin sun kunshi kamfanonin da ba cikin wani tsarin kasuwancin zinari da babban bankin ƙasar ke da shi kamar yadda gold bold hukumar da aka dora wa alhakin kula da cinikayyar zinarin da ƙananan masu haƙarsa bunƙasa kuɗaɗen shigarsa da kuma yaƙar matsalar masu haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba ta bayyana a shafinta na x ƙasashen da ke haƙar ma'adanin zinari sun samu gagarumin tagomashi saboda ƙarin darajar da ya samu da kashi ashirin na tara cikin ɗari a wannan shekara bayan yakin kasuwancin da ya barke sanadiyar harajin shugaban Amurka Donald Trump wanda ya hargitsa kasuwannin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International ta warga farko ta sojoji da 'yan sandan jamhuriyar demokuraɗiyar Congo sama da 1,400 da suka samu mafaka a sansanin dakarun wazar da zaman lafiya na MONUSCO lokacin da 'yan tawayen m23 suka kwace ikon birnin goma watanni uku da suka wuce sun fara ficewa daga yankin ajiyar laraba ƙarƙashin kulawar ƙungiyar agaji ta red cross sai dai hakan na gudana ne cikin yanayi na rashin yarda da juna tsakanin ɓangarorin da rikicin ya shafa Maryam Fabie ita ce shugabar tawagar ta ICRC a Congo ga kuma abin da take cewa. Masu ruwa da tsaki a bangarorin da rikicin ya shafa sun tuntuɓi ICRC ciki har da ma'aikatan tsaro ta Congo da tawagar MONUSCO da kungiyar kogin Congo da kuma kungiyar M23 domin mu yi aiki matsayin mai shiga tsakani 'yan ba ruwanmu. ICRC ba ta tsara sharuɗan sulhu sai dai tana ba da kanta wajen sauƙaƙa tattaunawar sulhu. A ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla da ICRC, ɓangarorin da abin ya shafa sun ɗauki nauyin tabbatar da tsaron lafiyar mutanen da ke ayarin motocin da kuma yin aiki don samun nasarar janyewar. ICRC kuma ta tabbatar da cewa lallai dukkan bangarorin sun an amince a haɗu wuri guda cikin wannan jerin gwanan motoci domin wannan balaguro. fassarar kalaman shugabar kungiyar red cross a congo kenan gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta buƙaci majalisar dattawar ƙasar da ta cirewa tsohon shugaban ƙasar joseph kabila rigar kariyar da yake da ita bisa zargin da aka yi masa na taimakawa 'yan tawayen kungiyar m23 a yan kwanakin da suka gabata dai an ji shugaban kasar felix kedi na zargin kabila da shirya tashe-tashen hankula da kuma goyon bayan haɗakar 'yan tawaye ciki har da ƙungiyar m23 da ke yaƙi da dakarun gwamnatin ƙasar Siriya ta ce ta kai wani hari kan kungiyar masu tsatsauran ra'ayi a Siriya don cika alkawarin da ta yi na kare tsirarun mabiya a ƙida wato Druze da aka kai wa hari daidai lokacin da rikicin kabilanci ya karu a kusa da birnin Damascus. Wannan ne dai karo na farko da Isra'ila ta sanar da kai farmakin soji domin nuna goyon bayanta ga mabiya a ƙida ta Druze da ke Siriya tun bayan hambarar da gwamnatin Bashar al-Assad lamarin da ke nuni da rashin rashin amincewarta da gwamnatin 'yan sunni da suka mai gurbinsa. karfe 8 da minti goma taken labarin wasanni kenan ga kuma azima bashir aminu ta sake dawowa barka da hantsi to barka ka dai akwai wasanni biyu da za a doka yau dinnan karkashin gasar europa na farko shine haduwar athletic club da manchester united sai kuma tottenham hotspur da glimt ko kuma bordeaux cikin wasanni biyu da za a doka a yau dinnan da kuma mako mai zuwa ne za a fitar da kungiyoyi biyu cikin waɗannan hudun da za su haska a wasan ƙarshe ta bari mu duba karsashin waɗannan kungiyoyi da kuma wadda ka iya lashe kofin ko kuma kaiwa wasan ƙarshe cikin wasanni uku da atletic ta doka a baya bayan nan ta yi rashin nasara a ɗaya ne ta kuma yi nasara a guda biyu da suka kunshi nasara ta kan las palmas da kwallo ɗaya mai ban haushi sai rashin nasara ta a hannun kamaru da kullu ɗaya mai ban haushi kana nasarar kan rangers da kwallaye biyu da nema ita kuwa manchester united ta yi kunnen duki a wasanta na makon jiya da banmatu da kullu ɗaya mai da kullu ɗaya da ɗaya kenan eh, mm. kana rashin nasara a hannun wolverhampton sai kuma nasara a kan olympic da kwallaye biyar da hudu to kaga shi din ma dai da kyar <laughs> ne ta to duk da cewa komai ka iya faruwa amma athletic club ka iya baiwa united mamaki a wannan karawa musamman idan kungiyoyin da suke fitowa daga spain dinnan suna dan wahalar da kungiyoyin kasar mm, ingila sosai mm. haka idan muka duba rashin karazanar ma ita united a wannan kaka za mu iya cewa athletic din <laughs> ka iya yin nasara to a gefen wasan tottenham da clint kuwa tottenham din ta fi zarra eh, wajen iya nasara a wannan karawa ko da yake ba a sanin maceto sai miya ta kare wani ya ce fa daga fara ma yanayin loma farko da mutum ya yanko za ka iya ganewa <laughs> to a bangaren gasar premier kuwa wasa ɗaya tal za a doka a yau din wato karawar nottingham forest da brentford to a uh, ya sake zama abu mai matukar wahala iya tantance wadda za ta kai wasan karshe tsakanin barcelona da inter milan bayan canja ratsinsu da kwallaye uku da uku a haduwarsu ta daren jiya karkashin wasan gab da na karshe na cin kofin zakarin turai tun farko inter milan ce ta fara zira kwallo a mintin farko kunce daƙiƙai kalilan da hmm. take wasan da wani abu azima <laughs> yayin da ta zira kwallo ta biyu kuma kuma a minti na 21 ko da yake yamal ya farke Uh, ya farke wa basa kwallo guda a minti na 24 gabanin terrace a minti na 38 wannan ya sanya aka tafi hudun rabin lokaci ana kwallo biyu da biyu tsakanin kungiyoyin na spain da italiya a minti na 64 bayan dawa daga hutun rabin lokaci ne inter milan da wato ta sanya kwallonta na uku sai dai a minti ɗaya tsakani soma ya yi kuskuren zira wa kungiyar ta kwallo wanda ya bayo barcelona damar yin kankan kan da tawagarta birnin milan da kwallaye uku da uku mm. kaga kenan basan da taimakon kwallo guda ne ma ta samu ta hanyar <laughs> to a makon gobe ne dai za a tantance wadda za ta tsallaka zuwa wasan karshe tsakanin waɗannan manyan ƙungiyoyi biyu na barcelona da inter milan a wani yanayi da idan muka duba ɗaya ɓangaren makamancin shi wannan wasa da ya gudana shekaran jiya za mu ga cewa an fi sa wa psg rai na yiwuwar kaiwa wasan ƙarshe lura da cewa ita ce ta yi nasara a haɗuwarsu da arsenal kenan duk da cewa dai komai ka iya faruwa domin su ma yaran na mikar arteta ba kan wallasa ba ne idan eh, musamman ma in kika lura yadda suka yi real madrid gida da waje a wannan <laughs> kaka ya nuna karfin da suke da shi kuma madrid ita ce mai kara kamban a wannan kar sosai to bayan kididdige kungiyoyi biyu da za su kai wasan karshe tsakanin waɗannan tawagogi hudu to fa a ranar 31 ga watan da muka shiga na mayi ne za a dukan wasan ƙarshe na ita wannan gasa ta cin kofin dakarun turai to idan muna da lokaci kamis wasu bayanai da jaridar wasanni ta maka ta wallafa sun ce dan wasan real madrid rodrigo na duba yiwuwar raba gari da ita wannan kungiya a kasuwar misali yan wasan da ke tafi a karshen kaka bayanai sun ce rodrigo na cikin yanayi mai tsauri a kungiyar ta real madrid ta yadda ya kusa matuka ya raba gari da tawagar karkashin jagorancin carlo ancelotti rodrigo na brazil dai ya rasa cikakken gurbinsa a cikin tawagar wanda ya ci karo da fatansa na ganin yana haskawa a kowane wasa. To Azima san da kokari. Madalla. Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da ke dauke a shafukanmu na yanar gizo da suka da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Yayin da ake gudanar da bikin ranar ma'aikata a yau cikin yanayin tsadar rayuwa ko menene zai kawo mafita ga ma'aikatan? Hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta ce ta karɓi shawarwari daga 'yan siyasa da ke cewa a gudanar da zaben ƙasar a rana ɗaya. Muna ɗauke da bidiyo baya ga labaran idan kun ziyarci shafinmu. Shin kowace rawa sarakunan gargajiya ke takawa ƙarƙashin mulkin soja a Nijar? Shugaban mulkin soja na Sudan ya naɗa sabon Prime Minister. maza ku garzaya shafinmu domin kallon yadda wani jami'in ɗan sanda ɗan arewacin najeriya da ke aiki a Legas kudancin ƙasar ya samu karramawa saboda ƙoƙarinsa na kawo ƙarshen garkuwa da mutane ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na radio france international a rafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibiya rafai hausa more To taskamu ta wannan rana kenan waɗannan da ma ƙarin wasu labarai duka na nan a shafinmu na intanet. Kamar dai kowace shekara yau ɗaya ga watan Mayu ita ce ranar ma'aikata ta duniya bikin da a bana ana iya cewa ana gudanar da shi ne a cikin yanayi na tsadar rayuwa a mafi yawan ƙasashen duniya. Shin ko a cikin wane yanayi kuke gudanar da naku bukukuwan a bana ko me manyan ku a matsayin ku na ma'aikata sai ku bayyana mana ra'ayoyin ku a lambar mu ta WhatsApp. alamar ƙari biyu uku hudu bakwai shida sifili uku biyar shida shida uku biyar hudu ɗaya ko kuma ku bar saƙonninku a shafinmu na facebook a arafai hausa. maudu inda za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.